Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo barkanmu da sake kasance da ku a wannan sabon bidiyo. A bidiyon mu ne na kawo mana wani application ne mai matukar muhimmanci wanda zai baka dama kai kirkiri code a nan sama labulan ka kamar yadda ka gani nan bluetooth da wifi da gurin kunna data duk code ne in ka shiga ta setting za ka ga asalin inda za ka wannan setting din to haka wannan application din zai baka dama ka hauro da duk wani application da kake so shi ma a nan sama kaga kenan kamar Facebook za ka ga ba shi a nan to amma za ka iya amfani da wannan application ka hauro da shi don labulan wayar ka shi ma ka sama mai shortcut yadda kare kenan ko da a ce kana wani abu kai tsaye ba tare da ka fita daga wancan application din ba za ka iya yin amfani da labulan wayar ka ka shiga facebook ɗinka ba tare da ka fita ba kamar yadda za ka jawo labulan waya ka kunna flash na wayar ka ba tare da na cika mu da surutu ba daure ka biyo mu har karshen wannan bidiyo domin ganin yadda za ka ɗauko wannan application har ka kai ga sai tashi ya fara maka aiki akan wayarka. Barka mu da dawowa kamar kullum idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha da farko muna maka barka da zuwa sannan muna roƙon alfarmar da ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all application din da za mu yi aiki da shi shine wannan kamar yadda kuke gani link na wannan application yana a description na wannan video na ajiye maka inda za ka je ka danna kai ka gurin da aka ɗauko wannan application ba tare da ka sha wata wahala ba bari mu buɗe application ɗin. kamar yadda kuke gani bayan ka bude application din nan shine fuskan da zai fara nuno maka nan yana nuna maka ne yadda za ka yi aiki da shi a bari mu dingi skip kawai tun da mu da sani oke kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine fuska application din da farko zaka fara click a tile tile type din nan bayan yi click daga nan za ga inda aka sa app nan app shine inda zai baka dama ka je ka dauko wannan application din da kake so ka hauro bari mu ga yanzu misali mu gani ok yanzu kamar yadda kuke gani gashi zan ɗauki application din calculator sai kai kilik a gurin bayan kai kilik nan gurin za ga ya kawo maka to nan logo ne da zaka zaba kamar yadda za ka nan kana ganin wannan kaga alamun flash to shi ma nan zai baka dama ne ka zabi da wannan logo kake so kai aiki in kuka duba nan sama za ku ga yana canza duk wanda na taba yanzu bari mu ga mu zabi wannan sai kuma wannan a ah, custom icon nan kuma inda zaka je ka shigo da wani hoto ne daga gallery na wayarka in kana so ka sa shi a matsayin logo naka amma mu yanzu tun da bamu da hoton za mu kyale kawai sai kuma nan icon park wato nan shine inda za ka je ka sayi na kuɗi amma mu kawai za mu cancel nan kuma preset icons nan wasu icons ne da application din yake tahowa da su in kuka duba nan za ku ga duk icons ne ga nan sai ka zaɓi wanda kake so bari mu ga misali kai tsaye mu zaɓi na laptop kamar da kuke ganin su za a ga daga calculator ya tashi daga iphone na calculator ya koma na laptop idan kuma kai wannan kilik kai kilik a wajen a extra dinnan nan za ga shi ma na raguwar set ne abin da ban mana bayani a kan shi ba shi ne wannan advanced edit shi ma an kai kilik za a gano gurin da za ka rage application din kauri ne daga nan sama gurin blue color din nan kuka duba za ku ga yana ƙara kauri ko kuma yana raguwa nan shi ne inda nan gurin duk za ka ruka sassaita ne yanda zai fito application din kamar yadda kana ganin shi kawai a labulen waya ka san meye ba sai ka wani sha wahala ba kai tsaye yanzu bayan ka gama sai kai click a ok kamar yadda kuke gani yanzu ga application din calculator mun hau da shi anan sai kai click a tick din nan a nan sama za a ga ga application din ya hauro haka idan kana so ka kara hauro da wani za ka kara zuwa nan kasa gurin plus din nan kai click anan sai ka shiga nan inda aka sa app shi ma yanzu bari mu ga mu zabo wani application din da muke so mu sa kai tsaye yanzu kamar da kuke gani ga application din YouTube mun hauro da shi shi ma nan za ka fara da zaɓin mai logo ba sai na ƙara maimaita mana bayani ba tunda wannan din a baya mun riga mun yi bayani bari mu karo mai kauri yadda za mu gane kawai shi ma bayan ka gama kawai sai ka danna oke kamar da kuke gani yanzu ga application biyu mun haro da su to kawai sai ka fito nan ba kai free kenan ka gama sai ta application din sai ka dawo nan labulan wayar ka idan ka duba nan za ka ga gaba ɗaya ba za a ga application din da ka haro da su ba yanda za ka yi shine daga nan sama za ka ga wani dan alama sai ka click a gurin a wasu wayoyin kuma za ka ga alamun kamar fensir ne a gurin kawai dai edit za ka shiga kamar da kuke gani yanzu bayan ka shiga za a gana ya baka application za a ganan ga application 1 wato calculator kenan ga kuma application 2 wato shine a youtube da muka haro da shi sai ka danne haka sai ka jawo shi cikin applications ɗinka ya danganta da inda kake so ya ɗaya bari mu ajiye sha nan sai mu ƙara jawo na biyu yawa kamar yadda kuke gani yanzu ga shi mun riga mun gama shirya wannan application din kawai sai ka yi back idan ka yi back haka yanzu to kana ƙara jawo labulan waya ka za a ga nan ga calculator ga kuma youtube misali bari mu ga yanzu idan muna a calendar haka muna a kalanda amma ba tare da mu fita kalanda ba muna so mu shiga application din YouTube ko calculator kawai bayan ka jawo labulen wayarka sai ka danna alamun calculator za a ga kai tsaye ya kai ta kamar yadda za ka jawo labulen wayarka ka kunna flash kamar yadda na faɗa mana haka zalika da calculator in kana son koma YouTube nan ma za ka yi click ne a ciki ba tare da ka fita ba saboda wan bude data ba zai dade bai bude ba kamar da kuke gani yanzu amma dai gashi ya kawo mu application din YouTube a takaice wannan shi ne yadda za ka yi amfani da wannan application domin ka sauƙaƙawa a kan ka wahalar wasu abubuwan yadda kana jawo labulan wayar ka kawai za ka shiga wani application ina fata ka ji daɗin wannan application da na kawo mana kada ka manta ka danna mana like idan ka ji daɗin wannan bidiyo domin ƙara mana ƙwarin gwiwa mun gode da kasancewa da wannan tasha sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba